daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci sittin 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a ku da asuba yau juma'a 6 ga watan yulin shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 na safa agogon najeriya nijar kamaru da chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon ghana ɗayan dare a nan washington dc da farko ga ibrahim kalmasi garba da kanin labaran duniya ibrahim da fatan kana lafiya aji mamuda da fatan mu gari lafiya ga kanun labaran jami'an gwamnatin amurka sun ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba donald trump zai tunkari rasha kan wasu muhimman batutuwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya tafi koriya ta arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin nukiliyar koriya ta arewar sannan kasar pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin afghanistan da taliban wadda ta daina aiki to a najeriya bayan kisan gillan da aka yi wa wasu 'yan sanda bakwai a abuja babban birnin kasar rundunar 'yan sandan kasar ta kafa wani kwamitin ƙwararru domin lalubo maharan Fetur Janar 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kotun Idris baya ɗaukan binciken laifi da wasa. Duk lokacin da wani abu ya faru wanda yake buƙatar a yi bincike yana cewa a gaggauta yin binciken nan kuma a yi bincike mai zurfi. To gwamnatin jihar Filato ta haramta yin tattaki ko maci a baki ɗayan jihar ko menene dalilin ɗaukan wannan mataki? 'yan tsaro sun lura cewa wayansu suna amfani da jerin gwano su kawo rashin zaman lafiya shi yasa aka ce to daga yanzu dai za a yi kokari a roƙi jama'a a bar fitowa na jerin gwano za ku ji martanin da wasu mazauna jihar suka mayar sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani sannan muna tafi da shirin lafiya a jiki wanda jima'al za ta gabatar sunana mahmud lalo to assalamu alaikum masu saurare ga cikakkun labaran jami'an gwamnatin amurka na ta ƙoƙarin ba da tabbaci ga sauran ƙasashen yammacin duniya cewa shugaba donald trump zai jaddada ƙudurin amurka na tunkarar rasha a babban taron neto na gaba da kuma ganawar da zai yi da shugaban rashar vladimir putin shugabannin da za su halarci babban taron na neto za su yanke shawarar ƙara ƙaimi da kuma matakan tsaro don taka ma rasha birki a yunkurinta na kawo rarrabuwa tsakanin ƙasashenmu masu bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma saba ma yarjejeniyar da aka cimma kan matsakaicin makamin nukiliya inf a takaice a cewar wakilin muryar wato wakilin amurka na dindindin a kungiyar neto kai bale a hirarsa ta wayar tarho da manema labarai na fadar white house a jiya alhamis kwanan nan trump ya aika da wasu wasiku masu kakkausan lafazi ga masu da wasu wato wasu shugabannin kasashen da ke cikin kungiyar ta neto da dama daga ciki da suka hada da belgium da canada da jamus da norway inda ya gargade su kan gajiya da hakuri da amurka ke yi kan rashin biyan nasu kasan kudade da gudanar da harkokin tabbatar da tsaro a ƙarƙashin kungiyar ta neto sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ji alhamis ya tafi koriya ta arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar koriya ta arewa a daidai lokacin da ake samun rahotannin sirri daga amurka masu nuna cewa shugaban na koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da haɓaka makaman nukiliyarsa pompeo wanda shugaba donald trump ya ɗora wa alhakin saka ido kan aiwatar da alkawarin kim da ya yi a watan jiya a ganawarsu a singapore cewa zai dakatar da shirinsa na nukiliya a yankin ruwan koriya ana kyautata zaton zai isa koriya ta arewa a yau dinnan juma'a don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu kwanan nan ita ce karo na uku a wannan shekarar da pompeo zai ziyarci koriya ta arewa kuma karo na farko da zai kwana ƙasar. kasar To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya tsakanin Afghanistan da Taliban da zammar tabbatar da cewa mutanen ƙasar sun gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah ta idar fitar cikin kwanciyar hankali. Wannan ya daɗa inganta dangantakar Pakistan da Afghanistan wadda ta yi tsami na kusan tsawon shekaru biyu. Lokacin da aka ba da sanarwar tsagaita wutar, sai wasu mayakan Taliban suka nufi cikin birane. da dama daga cikinsu suka yi ta ɗaukar hotuna da mutanen unguwa wasunsu ma suka yi ta sallah tare da jami'an tsaron gwamnati waɗanda suka sha fafatawa da su a baya da dama daga cikinsu sun gaya ma manema labarai cewa su fi sun magaji da yakin to amma wannan tsagaita wutar na wucin gadi wanda aka ɗauka a matsayin wani babban mataki na ganin cewa an yi nasarar sasantawa a afghanistan ya kasa yin sanadin wata sabuwar tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki a yankin inda taliban ita kanta ta ƙi amincewa da tayin da aka mata na tsawaita wato tsagaita wutan da ashar bugani ya jaddada magajin garin london ya amince da bukatar wasu masu zanga-zanga ta su saki wani balambalan mai siffar shugaban amurka donald trump a fusace saye da kamfai tamkar ɗan bombay yayin da shugaban amurka zai kai ziyara a london babban birnin ƙasar burtaniya balan-balan ɗin mai tsawon mita shida zai fita kan ginin majalisar dokokin burtaniya da misalin karfe tara da rabi na safe agogon yankin a ranar 13 ga watan yuli da za a yi zanga-zangar magajin garin na goyon bayan zanga-zangar lumana tare kuma da sanin cewa hakan na iya haifar da wani abu daban a cewar ofishin magajin garin na london sadiq khan a jiya alhamis leo more ɗan rajin da ya jagoranci ƙirƙiro balan-balan ɗin wanda aka yi wa lakabi da trump ɗan bombay ya yi amfani ne da kafar intanet wajen tara kuɗi dala dubu ashirin wajen gina abin da ya kira balan-balan ɗinmu mai tsawon mita shida kuma mai ruwan ɗorawa mai siffar ɗan bombay mai mugunyar fuska da guntayen yatsu wanda zai bi ta kan tsakiyar birnin london a yayin da trump ke kai ziyara a yayin ziyarar ta tsawon kwanaki uku trump zai gana da sarauniya elizabeth a ah, da firaministar eh, wato birtaniya theresa may gidajen jarida a fadin amurka sun yi tsit na tsawon minti guda da yammacin jiya alhamis don tunawa da 'yan jarida biyar na annapolis jihar maryland da aka kashe a makon jiya su ma manema labarai na muryar amurka da ke washington dc sun miƙe tsaye jikin teburansu kuma an daina jin karar dangule-dangule kwamfutoci da muryoyin akwatunan talabijin da dai sauran na'urori ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kwanaki kaɗan bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa wasu 'yan sanda bakwai a abuja babban birnin najeriya an kafa wani kwamitin kwararru na 'yan sandan domin bankaɗo waɗanda suka aikata wannan aika-aika daga abuja ga rahoton da hassan mai na kai na aiko mana Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya, Alhaji Ibrahim Idris, ya umarci waɗannan ƙwararrun 'yan sanda masu gudanar da bincike ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda Bala Ciroma da su gudanar da gaggaron bincike irin na kwakwaf don gano 'yan bindigan nan da suka bindige har lahira wasu 'yan sanda bakwai a nan birnin Abuja ranar biyu ga wannan wata. Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko wa sashen Hausa na muryar Amurka na nuna cewar waɗannan 'yan sanda masu bincike an kuma umarce su da su binciko menene manufar 'yan bindigar da suka aikata wannan aika-aika kana su zayyana yadda za a magance a hakan nan gaba bala ibrahim shine mai magana da yawun shugaban 'yan sandan najeriya fetur na 'yan sandan najeriya ibrahim kotun idris baya ɗaukan binciken laifi da wasa duk lokacin da wani abu ya faru wanda yake buƙatar a yi bincike yana cewa a gaggauta yin binciken nan kuma a yi bincike mai zurfi da zummar shawo kan lamarin a kuma magance ta hanyar kamo waɗanda suka aikata wannan laifin a gurfanar da su gaban kuliya shi yasa ya ɗauko wannan babban wanda ya iya bincike shi bala ciroma ya danka masa alhakin wannan aiki tare da wasu ƙananan mataimakan kwamishinoni da kuma wasu jami'ai ko ba su lokaci cewa su gaggauta yin abin nan su kuma yi shi ta yadda jama'a za su gamsu cewa an yi bincike na zahiri kuma na gaskiya masana tsaro irin su malam kabiru adamu na marabara da ɗaukar wannan mataki kafa kwamiti don su yi bincike lalle mun yaba da shi to amma kullum inda harkar kafa kwamiti a Najeriya sai kaga an kafa ko da sun fito da rahoto da wuya a yi amfani da rahoton da suke fitowa da shi shi wanda aka ba ma shugabancin wannan kwamiti mutum ne wanda aka san shi ne aiki kuma dukkan abubuwan da ya a baya kan cika umarnin da aka bashi so muna sa ran a haka ma wayannan abubuwa da aka ce yayi wanda wato manufar kafa kwamiti din muna sa ran da taimakon Allah Allah zai iya cimma burin da ake da. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sakamakon wannan bincike da kuma tasirinsa zai kasance Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a Najeriya har ila yau gwamnatin jihar Plateau ta haramta duk gudanar da wani jerin gwano ko tattaki a baki ɗayan jihar. a wani mataki da ta ce yunkuri ne na dakile ayyukan ɓata gari da ke amfani da irin wannan dama wajen ɓarnata dukiyoyin jama'a wasu daga cikin jama'a jihar dai ba su yi na'am da wannan mataki ba kamar yadda za ku ji a rahoton da zainab babaji ta aiko mana Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don hana ɓata gari yin amfani da damar wajen gallaza wa mutanen da basu ji ba basu gani ba azaba. Mataki ne da muka ɗauka na ga cewa samun lafiyan nan da aka fara samuwa a Plateau zai ci gaba don kuma 'yan tsaro sun lura cewa wayansu suna amfani da jerin gwano su kawo rashin zaman lafiya. shi yasa aka ce to daga yanzu dai za a yi kokari a roƙi jama'a a bar fitowa na jerin gwano kafin sai lokacin da muga abubuwa sun dan sauƙaƙa sosai don kwanakin bayan da aka yi har gidan gwamnati aka shiga aka faffasa glass aka faffasa motoci har na yan jaridu. wannan mataki har zuwa wani lokaci za ku ba jama'a damar su gudanar da irin wannan zanga-zangar lumana. a wannan ba zai daɗe ba muna yi ne domin wannan a halin da muke samu kanmu yanzu a Filato. Kwamishinan yada labaran jihar Filato kenan Yakubu Datti. Yayin da wasu jama'ar jihar ta Filato ke ganin mataki ne da ya dace don tabbatar da zaman lafiya a jihar. Wasu na ganin hana zanga-zangar lumana zai tauye haƙƙin wasu da ke da ƙwararan koke da za su gabatar wa hukumomi. Idan aka duba a wani ɓangaren a gaskiya akwai waɗanda suna ganin cewa fitowa a yi zanga-zanga na lumana haka shi yakan kawo lokaci a saurare su nawa ra'ayin bai kamata ba domin gaskiya mata sukan sa bakakin kaya domin nuna bakin cikinsu halin ba. lokaci akan samu matasa waɗanda suke shiga ko da rigan siyasa sai kiga suna zuwa suna farfasa wurare me ya kamata ta yi kada sa rigan siyasa ba ba siyasa muke zuwa ba ya kamata gwamnati in ma yana tsoro ya make sure yan menene jami'an tsoro suna nan wasu al'ummar jihar plateau kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matakin hana zanga-zanga da gwamnatin jihar plateau ta aiwatar zainab babaji muryar muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a jamhuriyar kamar mai makwabtaka da Najeriya al'ummar yankin arewacin ƙasar ta koka da abin da ta kira ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a yankin duk da kasancewar dakarun ƙasar da aka tura yankin domin kwantar da tarzomar 'yan awarin ƙasar. To amma gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta ce matakan da take ɗauka ƙoƙari ne na taimakawa yankin ya samu zaman lafiya. ga karin bayani a rahoton muhammad awal garba matsalar tsaro yana ci gaba da taɓarɓarewa a jihohin 'yan awaren ingilishin ƙasar jamhuriyar kamaru guda biyu an da gwamnatin ƙasar ta kamaru ta makara jami'an tsaro amma har yanzu bata canja zani ba wani ne yasa ne hira da alhaji abdulkadir mazauni ne a birnin baminda ko ya suke ji da irin wannan al'amari na matsalar tsaro a bangarorin nasu eh to wannan abin to gaba yake ci eh, amsa gaba yake ci baya baya kama baya sam saboda abin da ake tambaya abin da al'umman northwest da southwest suke tambaya southern cameroon ba yi musu sam mutane an kama yan uwan mutane a biyu suna kuzuna an ji an kama su gaban su bisa najeriya an kasu gari an koko na gidajen su alhaji abubakar ya daga cikin kwamitin da shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya kafa domin wanzar da zaman lafiya a bangaren na yan awaren abin da gwamnati ya tsara na taimaka waɗannan mutane abu ne mai mahimmanci ya kuma matsayinsa don gwamnati na tausaya musu ne akan irin asarin da suka yi shi kanshi gwamnati ya yi asarin makarantu da duk wa'annan gwamnati zai samu ya gyara mu da kuma ga sati mai zuwa ministan cikin gida ya ce za a fara sauka a soma aiki. Musa Useni dan kungiyan kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ga irin tsokacin da ya mini. Wato matakai da muke bi yanzu domin wato ganin cewa an yi wa mutane hukuncin da ya kamata su ne wato ta hanyar faɗakar da gwamnati wajen wato tuntubar su da su dawo bisa kan teburu su yi tunani su bayan da ya kamata a yi na farko kenan abu na biyu kuma game da yara da yawa da ake tuhumar gwamnati da ba a ganin su ba wanda ba a san ina aka tafi da su ba muna gani wato mun ɗauki wasu hanyoyi da dama insha Allahu da zamu mu faɗakar da gwamnati domin ganin cewa wayannan mutanen ne an sa samar da hanyoyin da aka sabautar da su. Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Zan fara kira ga masu mafarki wai araba suke. kamar da kada manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san yadda shan miyagun ƙwayoyi kan shafi lafiyar mutum? Abinda za mu fara dubawa kenan. Babu mai hoji da ke in ke lafiya uwar jiki. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Duk da ƙoƙarin da hukumomi suke na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi masu sa maye, wannan matsala sai ƙara ƙamari take yi a Najeriya. An gano cewa yawan magungunan da musamman matasa suke sha sun ƙaru. Yanzu daga cikin abubuwan da wasu mutane suke sha hadda ti ɗin lipton a cikin barasa mai ƙarfi da ake cewa jin da turanci da shan ƙwayoyin magungunan tramadol da kodin fiye da kima ko kuma busasshen ganyen gwanda ko su sa sweet ɗin tamtam a cikin lemun kwalban lakasera ko kuma busasshen ganyen ayaba ko ƙonannen taya ko kuma a sha maganin mura benelin fiye da kima ko kuma a garwaya da lemon kwalban coca-cola ga sunan dai haɗe-haɗe iri-iri baya ga hodar iblis da kuma ganyen marijuana ganin yadda wannan matsala ke ƙara ƙamari za mu dubi shin yaya wannan banzar tarbiyya ta shan miyagun ƙwayoyi ke shafar lafiyar masu sha kai wasu ma har fitsari suke adanawa na tsawon kwanaki goma kafin su sha ko a sha ruwan kwatami duk da sunan samun gushewar hankali ko kuma a zama a kasance cikin maye. To likitanku Dr. Muhammad Ladan zai dubi matsalolin kiwon lafiya da ke tattare da shan irin waɗannan miyagun ƙwayoyin da na lissafa. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita kadeji abubuwan da mutane suke sha musamman eh, matasa eh, eh. domin ya sa su maye. To, ina son mu wa'annan abubuwan daki-daki. To hajiya. Misali yanzu waɗanda suke shan kamar magungunan tramadol ɗinnan da kodin fiye da kima. Wani irin illa nake musu? To na farko kamar musoma da shi kamar kodin din na hajiya. To. To in ka soma shan shi zai sa ka maye zai sa ka yawanci kuma waɗansu in ka sha shi ma zai canza yadda zuciyanka take aiki waɗansu ma an ka sha shi da yawa yana iya sa ka daina numfashi ma kwana ya hallaka ka. To likita ka ce in abu ya zo da ƙarar kwana wato mutum ma har sai ta kashe shi. Ya eh, sai ta kashe shi domin abin yadda yake yana yakan shiga kwallon. kwakwalwar mutum ne ya canza musamman kuma na matasa wanda suke na matasa da suke shan shi to bayan wannan yakan canza kisan kwakwalwarsa bata kosa bata gama kosawa ba muna maganar matasan nan yan shekara goma kila sha uku sha shida sha bakwai har mutum ya kawo nan shekarun kwakwalwarsa bai kosa ba ai har yanzu tana kana canza har yanzu hajiya wannan shekara eh tana canza har lokacin to sai mutum ya kai kamar shekaru nawa ne kwakwalwa su ke kosa ne ishirin wurin ishirin ishirin da ɗaya to ta gama canzawa kenan amma duk haka har lokacin nan tana canzawa to in kana sha sha ɗin kan canza kwakwalwa ma gaba ke ɗaya to ashe sai mutum ma ya kamu da hauka kenan ko eh wani lokaci waɗansu kan ce hajiya na akwai da yawa don abubuwan da ke faru in ka ta sha ka sha kuma domin tsiyar waɗannan abubuwan hajiya shine in ka sha ko lokaci sai ka ƙara sha karisha sai ka karisha kafin ka wato ya zama maka jaraba E ya zama jaraba kullum ƙara shi kake to in kana shan shi haka to har ma ya kai inda zai canza kwakwalwarka mai hallaka wani lokaci sai ka haukace ma bayan da za a yi da kai to mun ji na kodin tramadol fa tramadol shi kuma tramadol din shi ma haka aikinsa kusan kaman kusan ɗaya suke su wannan waɗansu kan sai a ko ya sa su wani ƙarfi to irin shi ma kamar irin tramadol din nan shi kuma banda wanda zai canza kwakwalwar in aka sha shi da yawa yana ɓata hantar mutum. To kaga ciwo kenan. Eh ciwo kenan. To wannan kuma in kuma wannan hantar da ɓaci in su in ta ci gaba da ɓaci wani lokaci in kuma ta tsanani to yana iya halaka mutum to shi yasa ake kira irin su liver cirrhosis da ake kira wani lokaci ma an baka yi sa'a ba yana iya kawo sankara. Sankaran ciki ko sankaran hanji? Sankaran hanta. Subhanallah. Eh ya eh, kuma lokaci har ma na hanji kuma waɗansu su in ya tsanani ma har yakan kawo irin gyamban ciki din na hajiya. to duk waɗannan abubuwan da bai kamata shi yasa kowane lokaci ake ake cewa mutane kada su shaye-shayen nan to likita ka samu ka kayi bincike ko wasu wai an ce wai ko sai su ɗauki wannan sweet ɗin nan da ake sha na tom ɗin nan sai su ca eh. cikin lemon kwalban lakasera don ya sa eh. su maye to me yasa idan aka haɗa wa nan abubuwa guda biyu su kuma irin wannan wani irin lahani suke musu to su waɗannan kin sani yawanci abubuwan nan kaman ayoyin ma kaman ake ana kiran su chemicals da turanci to wani in ka haɗa su sukan canza su canza abinda suka canza din sai sa mutum maye to to su kuma waɗannan suka canza din nan to su abinda kuma illan su waɗannan wani lokaci yadda suke canza ba tabbatar da abubuwan da suke canza ba wani lokaci wani lokaci sun canza din zai iya sa maka illa kwarai da za ma daina numfashi wani lokaci ma halaka ka eh To masu hada um, shan benelin fa maganin mara. Benelin kin san benelin yana da kodin a cikinsa. To. Benelin da kodin. Dun kodin din nan a benelin da kodin din shi ke ke hada ke sa su maye din. Kuma akwai wani wanda ake hada da benelin da dexamethasone da DM suke kiran shi an. To shi kuma wannan shi ma bai kaman kusa da kodin yake amma su duk waɗannan in ka sha su da yawa. kamar kin san yara wani lokacin ka ɗaga kalba ɗaya da biyu ko uku gabaki ɗaya a kai gabaki ɗaya haka to shi ma wannan in ka sha shi haka duk illar yino yana kawo waɗannan suma. ma. kamar wani irin ciwo kenan. kamar shi wannan benelin kodin kamar yadda muka ce na kodin din nan yana iya sa ka in ka sha da yawa zai iya sa ɓata zuciyarka ko kuma ya hana ka numfashi kuma wanda zai ke taimakon ka lokacin da ka daina numfashi to in kwana zai iya hallaka ka shi ba. Eh. To masu garwaye benelin din da kuma coca-cola fa. suna sha ai coca cola din wani lokaci sukan haɗa ne don kada a san abin da suke sha to wato sun boye eh. boyewa suke yi boyewa suke yi duk waɗansu abin da suke hajiya sai a sa bene ɗin sai a kawo ko sprite ko coca cola a ta ta dige ta a ciki ta an dige ta sai ga mutum yana sha kamar coca cola yake sha amma benelin ne ke sha to likita ka samu ka binciki masu sa a lipton cikin barasan nan da ake ce ma jin da turanci su sha to shi barasan waɗanda suke sa haɗin nan shi wani lokaci kan ƙara ƙarshen barasan kin san kuma barasan ɗin yanigeya ne sosai ita kuma in kana shan ta da yawa shi ma wannan illarsa hantar ɗan adam yake ɓatawa to in sun sa lipton na a ciki kace yana ƙara kuma ƙarfin eh, giyan kenan eh duk wannan lipton ɗin kamar yakan canza yadda ɗanɗanarsa da yadda yake kawai amma duk ƙarfin giyan ta kan ƙara kuma tsananin sa yakan karu to shi kuma wannan tsananin in kana shan ko lokaci yana bata hantar ka abin da ya wato galibi dai wa'annan kwayoyi din ma sun fi ma hanta lahani kenan ko tunda eh na ga kusan dukkan su kwayoyin akwai su waɗannan kamar kin san akwai irin su tramu da waɗannan da sauransu su wannan kin san in mutum ya sha su jikinsu ke narkar da shi yadda ke fitowa kuma ta hanta ke tace shi To, a saboda eh, haka. Yadda yake bi kenan. To su kuma kin ga kamar akwai nan wani lokaci waɗansu abubuwa da ake kira kan waɗansu abubuwa da yake da kashe mutane a ƙasar nan kin san da ake kira opioid. Eh. To su kuma waɗannan suna canza kwakwalwar ne da canza yadda mutum yake tunani kuma wani lokaci za a ga mutum canza yadda mutum ma al'adunsa yake yadda yake sha'ani da mutane duk sai canza. To, kin kita ga wani abu masu kuma adana fitsari wa sai bayan ya yi kwana goma a sha kuma fa. Dodon fitsari kin san an fitsarin mutum akwai su nitrogen da sauransu kamar iska haka da ke fita daga cikinsa. To su wannan suka shiga suna iya canza maka yadda kake ganin abubuwa. Su makantakar da kai kenan? eh sai su sai su canza in suka shiga kamar kwakwalwar ka shiga jinin ka. sai su canza kamar in ka ga abu za ga ya canza maka za ka kana ganin abubuwa ba kamar yadda ya kamata ba kana cikin maye kenan eh kana cikin maye musamman maye sosai mai tsanani to wani irin illa game da kiwon lafiya kuma fa masu shan fitsarin ne yake musu so shi wannan mai kamar iska ɗin in ya shiga huhun mutum to eh. shi kuma wannan yana yana illa ne ga huhu kamar shi in ya shiga huhun kai kana sha da yawa to ya kan illa daga huhu daga baya ma za ka samu abin da ake kira su emphysema da sauransu yanda ma numfashi zai zo maka aiki in kana shan shi da yawa in kana shakan shi da yawa in kana shakan mai fitsarin ba sha su eh, sha suke ai wani lokaci ba sha wani lokaci ai kamar sukan sukan shaƙa ne kamar iskan da ke fitowa kamar kin san waɗansu ma suna haɗa kamar irin su gulu gulu ɗinnan suna shaƙa. gulu wanda ake sawa a haɗa abu da abin ya lalace? Eh waɗansu suna shaƙa shi ma don na karanta abin da su. Subhanallah. suna shaƙan shi. Shi kuma shi ma wannan iska ne in ka sa shi akwai iska gas da ke fita daga cikin suka shaƙa to shi kuma sai sa su irin mugun maye shi kuma. Ka ce kamar fitsari yana ɓata huhu. no iskan da iskan da ake kin san ba wani lokaci ba shan fitsari suke gaba ki ɗaya ba akwai iska da ke fitowa da suke shaƙa. to iskan ne yake bata huhu. eh iskan da ke shiga ya shiga huhu mutum sai ya bata shi. to haka yake kam da kwatami. eh da kwatamin shi ma iskan ne suke ai kwatamin da iskan ne da ke fita akwai inda yar haɗu din akwai isko kamar wadansu abubuwa da chemicals da kamar abubuwan da ake haɗawa suke fita da wani iska da ke fita daga cikin su gas da turanci to shi suke shaka shi ke sa su shi ke sa musu abin da suke samu a ciki to Allah ya sauke Amin amin hajiya. Masu iya magana suka ce idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira. Eh gaskiya ne hajiya. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau to likita muna fatan masu mu za su gafarce mu domin a saboda kurewar lokaci ba za ka samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinsu na kiwon lafiya da suka aiko mana ba sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Matarka ba ta sha, yayanka ba ya sha, me yasa ka sha kwaya? To madalla yanzu ga labarai a takaice. To a takaice jami'an gwamnatin Amurka na ta kokarin ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba Donald Trump zai jaddada Amurka na tunkarar Rasha kan batutuwa da dama masu muhimmanci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Alhamis ya tafi Koriya ta Arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. a daidai lokacin da ake samun rahotannin sirri daga amurka masu nuna cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da haɓaka makaman nukiliyar sa ƙasar pakistan ta taka muhimmiyar rawa wato rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya tsakanin afghanistan da taliban da zamar da tabbatar da cewa an samu wato kwanciyar hankali a yankin to da fatan zamana a afon wannan kutsen da aka ji masu aro da aka mu kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin idan ana son a sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a gani hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo. yanzu madadin shi ibrahim kalmasi garba da ne gabatar da shirin sai solomon abo da ya taimaka wajen hada shi wannan shiri sai mu kuma daryl smith mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu an jima in allah kai mu